Muhammad ba kowa ba ne face mutum ne dan uwanku saboda haka don me za ku yarda da shi kun gane ko sun ma zaba ta'ala ma ya ci alaihi Allah ya yi adafin abin da akan wannan gashi nan sai wa kala ya ce wa idza ra'a wa idza ra'a fallazina kafaru illa a أهذا الذي صلاتهم وهم بذكر الرحمن هم kawar in yi waɗanda sun ka يودن سنك كافرك سنك غنك in ya take zuna ka illa huzun ba su rubanka da komi sai da izgili wato su dora maganganu na izgili ya kulu suna cewa hadal ladhi ruku ala nakum wannan shine ke ambatar gumakan ku shina aibanta su wa hum bi zikri rahmanin kafirun alhali su kuma suna masu kafirta da ambaton Allah mai rahama ashe kenan izgiri gare su ya kamata ya koma wa min al istiza'i bihi istijaluhum al azab akwai daga cikin izgili su ce a abin a kawo musu azaba fa qala ta'ala Allah ya ce قل قال الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون to خلق الانسان من ajal an halitta mutum don gaugawa ai annahu li kasarati ajali don yawan gaugawa shi fi ahwalihi ga halayensa ka annahu khuliqa min kamar wato gaugawa ita zan madda ta azaza abinda an halitta shi da Sauri kuma ayati Allah ya ce zan nuna muku ayoyi na muwa'idi alkawla na da ni bil azab na cewa azaba za ta zo zan nuna muku wala ta ta'jilu kar ku nemi gaugawar sauka fi gare shi wa arakum al bi badar bayan haka nan Allah ya nuna musu an ka kashe su ga badar to ci gaba wa yaquluna ma fi hadha al in kuntum sadiqin idan an ka ce musu azaba za ta zo wa yaquluna sai suna cewa mata hadha al wannan wa'adi na cewa kiyama za ta zo ayi muna azaba yaushe zai zo in kuntum sadiki na in kun zama masu gaskiya ciki ba ta kenan ba ba mu san abin ba gaskiya ba tunda ba ba mu san lokacin da zai zo ba qala ta'ala law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wa la an ظهورهم ولا qala ta'ala Allah ya ce law ya'lamu alladhina kafaru da waɗanda sun ka kafirta sun sani da sun san hina la yakufuna an wujuhum na lokacin da ba su iya kangewar wuta daga fuskokin su wala an zuhurihim kun ba su iya kangewar wuta daga bayan jikin su wala hum yansarun kuma sun san ba su iya hanawa ayyum naquna min ba iya hana su daga wuta fil qiyamati a ranar kiyama da sun san haka nan ma qalu zalika da ba su haka ba to ci gaba bal tatihim bawdatan فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم القيامة آآ واتو القيامة ذات الروم سبقة تتنبسة أوكي بس سنسد ذات أوكبا فتبعتهم تأمة دسوس تبسعة دموتي fala yasadibuna radda kun ba su iya hanawar abin ba su iya mayar da ita wala kun yanzarun kun ba za a yi musu jinkiri ba ni tabbatin don su tuba aw ma da ta kokus ka wani uzu wala kad eh ba yanzu ne hmm. gaba ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل واتو كما ان اي الجديد يعني ما الجديد يا محمد كذا كذا an yi izgili ga manzanni min kablu ka gabanin ka shi tasliyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ana hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake masa na walakanci kada ya damu wato an yi izgili ga manzanni waɗanda an gabanin sa wa haka bil ladina sukhiru minhum ma kanu ma kanu yasadu waɗannan da sun ka zan suna izgili da waɗanda sun ka kafirta daga cikin waɗanda sun ka yi sun ka yi izgilin daga cikin su abinda sun kazan suna izgili da shi ya ya auku gare su ya sauka menene abinda suke izgili da shi shine azaba fa haka za ya hiku bi man istaza bika haka nan kamar yadda azaba ta sauka ga wadancan haka nan azaba ke sauka ga wanda duke izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shirya da eh ban ji ba fakaza hmm. قل من قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون آه، آه، قل لهم ka ce musu man ya hukun bil laili wan nahari shin wane ne ke tsare ku da dare ko rana min ne daga azabin mai rahama domin azaba in ta taho daga mai rahama ta fi tsanani wato har an wuce rahama an kai ga azaba azaba za ta yi tsanani wane ne ke tsare ku daga dare da rana daga azaban mai rahama min azabi daga azaba shi in nazala bikum har in azaba ta sauka gare ku ai la ya yaf'alu zalika ba wanda ke iya hanawa wal mukhadabun la ya na azabar Allah waɗanda ake magana da su ba tsoron azabar Allah li in karim da wudun suna ganin kamar azabar ba za ta auku ba bal kuma an zikra bihim muridun su masu kauda kai ne daga ambaton ubangijin su daga qur'ani wanda ke musu gargadi la ya na ba su tunani wala ya ta'araluna lahu ba su gittawa gare shi li ma'u ba su saurari ba su gittawa don su saurari don su saurari abin da a ciki min al na hujjoji allati eh, eh, allati tafakkaru Eh, in tafakkaru fiha in tafahu eh, ga al'amura wanda yake da sun yi tunani cikin su da sun yi amfani bi ma da abin ke shirye da su zuwa ga tsoron Allah wa tarkil istizai da barin izgiri to ci gaba أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعون ko kuma suna da wasu abin bautawa waɗanda suke gumaka waɗanda suke bautawa tamna'un wanda suna hana su daga azaba min dunina waɗanda ba mu ba alahu man yamna'ukum minhu gairuna suna da wani wanda ba mu wanda ke hana su daga azaba wal jawabu ba su da la huna su ko da akwai waɗanda suke bauta ma to waɗannan da suke bauta ma ba su iya taimakon kawo dan su balle su taimaki wani ai fa la huna ba za saboda haka ba za su iya taimakon waɗanda ke bauta musu don ba su iya taimakon kansu da kansu wala hum minna yushabun sannan kuma ba a iya jaye su daga azaba ko kuma za a iya ba a iya tsare su sahibahu wato ya yi mukwabtaka da shi ya ya ya tsare da shi ba su iya tsayawa tare da su don su tsare su daga azaba yuqalu sahibaka Allah ana cewa Allah ya san tare da kai wato kenan ma'anar shi ya tsare ka ai fataka wa ajaraka ya tsare ka wato kenan ba mai iya taimakon su ba mai iya neman musu agaji don a tsare su to ci gaba bal mata'ana ula ma za a mumin kaunihin ah, mahafuzina ka bar bikala a ce aliyatim ka ce magana cewa wai Allah zai ah, abin da goma kansu za su tsare su ko abubuwan bauta wasu za su tsare su ka bar wannan magana bal eh, inna ma hum fihi min al-khibzi wato abin da suke ciki na tsari inna ma huwa qawluhu matana haula wato tsarewar da an kai musu yanzu suna ganin kamar suna zaune lafiya ah, maganar ubangiji ce da yace muna jiyar da waɗannan daɗi wa abawan da ubanninsu su bima amna alaihi saboda ni'imar da mun kai musu da istidraji wato muna jan su har su fada cikin halaka ba sani ba hatta qala alaihim al-umur ki zan rayuwa ta yi tsawo akan su ga ta da zalika su mutu ga wannan suka kawo ba za su mutu ba afala yarawna anna natul alamin ana kusa min shin ba su ganin mu muna zo mu kasar su nan kusa hanan a tsarafi muna rarrage ta daga sasanninta bil fata ilin nabi sallallahu alaihi wasallam kullum muna zakkuwa muna yakin kasa muna cin wani abu muna rarrage su daga gare su bi taslid lil muslimina ha muna sa musulmi su linjaya akan juz'in kasarsu wa zuna da amal juyushi rasuli ila nafsi domin wannan aiki sojojin annabi ne masu zuwa suna cin kasa kullum suna rage quraishawa ko wato Allah ya ce mu mu ke yi domin suna yi don Allah ne ba don kasu ba don haka ashe Allah ke yi abin nan ta ko to ila nafsi ta'ala ta'aziman lahum dan girmama sojojin annabi wa isharatan ila annahu fi kutub kuma ishara ne da wannan da ikon su ne ah, wa fihi ta'zimun lil jihad kuma wannan ya nuna akwai girmamawa ga jihadi wal mujahidin da masu jihadi afa humul galibun sun shin sune masu jaya wal jawabu la bal annabi wa ashabu suna faɗa suna cewa dan me ake yi alhali kullum jama'a su ragewa suke yi kasar su ragewa suke yi amma ba su ganewa kullum faɗa da suke suna tsammanin faɗan nan zai iya amfani aliha hukum din ko haka yake dai eh duka la ta ya sa ha ha ha namu aliha to wato abin nan ha guda ne eh. akwai wani gyaran ma gaba kuma gaba inda aka ce inna ma inna ma huwa inna ma huwa ne aka ce ina ne an taba gyara nan gaba bai inna ma inna ma huwa ah, min al-hibz inna ma huwa qawlu eh to an hum hum ne aka sa an gyara. To ga wani magana. A ku saurara. Alhaji Faruk Haruna Danja ya kawo zakka wato ta naira dubu biyar. sadaka kamar yadda mahaifinsa marigayi alhaji haruna danja ya saba ya saba kawowa eh, kowace shekara irin wannan a wannan lokaci eh, zamanin da yake da rai Allah ya ji kansa amin Allah kuma ya yafe masa kuma zuriyarsa Allah ya tsara musu albarka eh, wani eh. kai a kai mutane da zakka zuwa makka domin zuwa makka abin nan farlu ainin ne da wanda Allah ya baki kun gane man an ba mutum ba cikin zakka ba wai in an ba ya mallaki yana iya zuwa yi to kenan ba za a ba wajen ba fakiri ba ne a an ba shi yau da. da ci gaba na ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ka to qul lahum musu inna ma unzirukum bil wato ni ina muku gargadi kawai da wahayi daga Allah la min kibali nafsi ba ni ne ke tsara magana ina faɗa muku ba balle ku yi kyamatta wala yasma'u sumu du'a amma kuma bebe ko kurma ba ya ji kira idan ma yunzaru lokacin da ake ake musu gargadi ko ana kira ba su ji ai kum litarkihim al'amala bima sami'u don suna barin aiki ga abin da suka ji min al-inzari na gargadi mi sun zan kamar be kamar kurame kenan saboda haka su kurame ne ko ana faɗa musu ba su ji eh, ko an ce daga Allah ne suka ce a daga gare shi ne kun gane to ci gaba wala in asatuhum nazatuhum min azabi rabbika la yaqulun يا ويلنا إنا كنا ظالمين to wani ‘yan masu na fatan kuma in wani abin nan hurawa ta wuta azaba eh, wato ta azaba ta min azabi rabbika daga azaba ubangijin ka ta shahe su in wani hurawa ta shahe su daga cikin azabar ubangiji la yaqulun ya wayna za su ce kai to mu inna kunna zalimin wa lalle mu ne mun ka zan masu zalunci bil ishraki da yin kahirci da shirki wa ta kazi muhammadin da karyata muhammad wato yanzu na ta yi amma da azaba ta zo musu ranar za su yi nadama to to ki kalmar shahada wanda yake ma'anar ka ba abin bautawa sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don haka wato Allah ya aiko muna sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah faɗi mu je sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato in mutum ya musulunta sai ya bar rayuwa ta al'ada ya komo ga irin ta musulunci ko mi zaki sai yadda Allah ya ce ke yarda to abin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama mazan Allah ne Isa mazan Allah ne Jesus manzon Allah ne amma yana gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda Muhammad ya tawo da shi shi ake komowa gare shi Isa ma ya ce mabiyansa ku rike abin da nake gaya muku har abin nan har Ahmad ya zo wanda yake shi zai gaya muku abin da ba iya gaya muku bayan saboda haka kowane kirista inda kiristan kwarai ne wajibi ne shi zan musulmi Allah ya taimake mu gaba yanzu ke musulunta sai ki take wanka Ah, ah, ah, kina da miji to Allah ya baki in ki zai ki wanka kuma ki kame baki daga ci da sha har rana ta fadi amma gobe kuma sai ki ci gaba da azumi me sunan ki eh eh mina laraba laraba to wanda kike so a baki Maryam to shi kenan Maryam ko da ke gama da laraba din ba ko ne maryam wata an kai mai farin laraba eh, kamar ladani ga wani wasu ka kuma daga ina kake eh ya muri yo ya ibo ko to madalla wato idan mutum ya musulunta kamar ya yarda al'adunsa duka na rayuwa kuma sai abin da Allah yake zai wannan shi ne ma'ana kalmar shahada ba abin bauta wa da gaskiya sai Allah you understand baya ji in shi understand ba abin bauta wa da gaskiya sai Allah bautan nan ba da mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko mana manzo mu don mu don mu yi abin da yake manzon nan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam da is no day the worthy of worshiping except Allah and Muhammad is the messenger of Allah who brought us rules and the regulations of life you understand Uh, Jesus was not son of Allah, but he was created by Allah to be his mother. Like Adam was created without uh, with no mother, without a father, no mother. You understand? They say La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Da shi kenan daga yau ka zama musulmi. Wani ya shafi musulmi ya shafi. Kuma haka nan abin da ya shafi ka shafi musulmi. Ah, Allah ya taimake ka ne sunanka wadda haka da da ko da yanzu Muhammad Muhammad to nan dama ya ya musu da eh. ina za mu tashi Ah, ya na in eh, wato kenan duk rikicin da suke yi da kiyayyar da suke nunawa radda azaba ta zo mun sai su dore nadama to sun bayyana ta'ala ma sai ya inda itiyani ma ma unziru bi sannan bayan an bayyana eh, annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kuma da manzancin sa ah, da abin nan abin da ya wajaba ai imani da shi to nan abinda an tafi yana bayyanawar zakkuwar abinda an kai musu gargadi da shi faƙal وندعو الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين to ga abubuwan da ke zakkuwa ranar kiyama wannan dabul muwazi ne kisa muna azawar ma'aunai na adalci ai zawatul adil wadanda yake na adalci a liyamil kiyama wato ranar kiyama wala tulamu nasun eh, shay'a ba azalunta kowace rai da komi min na kasa hasanatin in alheri mutum yayi ba a rage masa shi auzu ya sayyatin ko kuma mugun aiki ba a kara masa don yi mai wai azaba wa in kana misqal habatin ko dai aiki ya zan dan kaɗan gwargwadon kwayar abin nauyin wata ƙwaya ne haddal ta komariya a ta yana biha za mu zo da ita ai bi mawzu ne hawa to za mu taho da aunanta wa kafa bina hasibina Allah ya ce mun isa mu zan masu lissafi musi na masu lissafi wa fi kulli shay'in ga komi wal garal minhu abinda ake nuhi a tazir tsoratarwa fa innal muhasab idza kana fil ilmi in mutun wanda za a wa hisabi ya sani bi hayatu la yumkinu an yashtabiha alayhi shay'un ya sani kuma ya tabbata ba abinda adda rikici za abin nan zai zo wa fil qudrati kuma ya san ikon Allah bi hayatu la ya'jizu an shay'in ya san Allah ba abin da ke buwaya shi to fa haqiqun bil ya ya wajaba ga mai hankali an yakuna ala ashaddil khawf min shidan bisa ga mahi tsananin tsoro daga wannan abu wal mizan wahid shi ma'aunin nan guda ne li jami'il ga dukkan ayyuka na talikai wa huwa jazmun mahsusun lahu lisanan wani jiki ne shi wato abin nan ma'aunin akwai shi a abin nan kebantacce yana da harshe wa kifatani kuma yana da abin nan tafuna biyu waɗanda ake aza kayan aiki wa amudu kuma akwai shi shike wanda ake aza shi akai wa um, mika'il shi ne mala'iki shi ne zai tsaron shi wa aminun alaihi kuma shine an ka ba wa aminci da tsaron shi wa yakunu alwazn ba'da alhisabi kuma bayan an yi hisabi an ba kowa littafin sannan za a yi wannan ma'auni aunawa wa man la yuhasabu la yuzan lahu wanda ba a mai hisabi shi ya huta da ai mai auni akwai waɗanda ake sawa aljanna gabanin hisabi akwai waɗanda yake sa su tun gabanin hisabi su sun huta Allah tsare waɗanda yake ba su yin abin da annabi ya ce ko kuma suna yin ibada yadda sun kaga an ce kowa ma'auni ba a ba sai wuta amin islamiyya ba an yi bayani akan addini na musulunci الديني نمسلنتي أكيد وأكيد da أكيد musulunci. shari'a fi qisasil biya ya shiga ga kawo qissar annabawa alaihi musallam wa hiya asharu qisasin ya kawo qissa annabi goma li tasliyati rasul sallallahu alaihi wasallam don abin adebe mu annabi kewa fi ma yanaluhu min ga abin da yake samu daga mutanensa don haka ake ce masu rasul annabawa domin wajen annabi goma banda annabi kenan ya shi annasha dai wa taqawiyat qalbihi ala ada'i kuma a karfafa zuciyar shi shi ba da manzanci shi da manzanci wa sabri ala kulli aridin kuma shi dauki hankuri ga duk abin da ya gitta masa <coughs> wa bayana anna min al anbiya ya kullaha ala asatin wahidin kuma abin da nan zai ƙara bayani cewa wato aqida annabawa ko addinin annabawa ko imanin annabawa duka bisa ga asali guda ne wa zalika mawdu'u sura wannan shine abin da sura ke karantarwa cewa wato aqida annabawa duka iri guda ce wato inda sun kasaba kawai ga hukunce hukunce na shari'a وقال تعالى الله يتي ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Tana son musulunci. kana jin hausa da madalla idan mutum ya musulunta sai ya bar rayuwar shi ta al'ada ko za shi sai kamar yadda Allah ya ce a yi wannan shine ma'anar kalmar shahada da ake cewa ba abin bautawa sai Allah bautan nan ba ita mutum yake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko ɗaya daga cikin mutane don shi shiryar da mu yadda ake yi wannan mutum shi ake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ɗaya ne manzon Allah ba akwai manzannin Allah da yawa akwai jifar akwai ah, musa akwai abraham da yawa dai wani bayan wani sai dai kuma eh, da dokar take kullum in wani ya zo ya faɗa sannan wani ya taho baya gare shi to sai a komo ga wannan na ƙarshe ka gane wa qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga musulmi saboda ka abin da ya shafi musulmi ya shafi haka nan kuma abin da ya shafi ka ya shafi sauran musulmi abin nan sai ka kai wanka menene sunanka Muhammadu Bashir da kanin kalatu Muhammadu Bashir wani a sunanka Richard sannan bayan kanan yanzu ka zama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kai wanka kuma ka dauki abin nan ka ne baki kada ka ci har rana ta fadi amma gobe kuma ka dace da Muhammad Bashir سيفعل راجع بالله والامر صحيح كما ياتي كلمه شهاده ka yarda ba abin bautawa sai Allah bautan nan biyu ji shi a Hausa ka yarda ba abin bautawa sai Allah bautan nan ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don ka ya aiko mazo shi bayyana mun yadda ake bauta da ke fi nina la ilaha illallah muhammadu rasulullah da izno da yake wa da abuwa shi ne da Allah rules and regulations from Allah, how to fight. You understand? Jesus was not a son of Allah, but he was created by Allah. Like Adam, there is no father and there is no mother. You understand? So, what, what is your name? If you say La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, uh, what is your first name? before you enter Islam. Eh? Zainab. And now it is. Alhamdulillah, your name is Idris. Uh, you go and read this, it will help you. To ina ne? To ga um, wani karata na Musa wa Harun al-Furqan mun kafara fara da Musa mun ba Musa da shi da Haruna mun ba su furqan wato littafi wanda yake yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ai at-tauratu wato mun ba shi taurata al-fariqat bainal haqqi wal batil wanda ke bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya wal halal wal haram kuma tana bambantawa tsakanin halal da haram wadiya an biha kuma mai haske ne akwai abin wadiya an haske biha ga waɗannan hukunce-hukunce wa zikiran kuma ta zan wa'azi izatan biha wato wa'azi ga waɗannan abubuwa lil muttaqina ma ga masu tsoron Allah alladheena yakhshawna rabbahum wato su abin nan wa'azi ga masu tsoron Allah su wane muttaqina alladheena yakhshawna rabbahum wannan ke suna tsoron ubangijin su bil gaibi ga abin da an faɗi wato abin da mutane ba su iya gani shine tashin kiyama da sauran abubuwan da an ka faɗa duka kamar yadda an ka faɗa sun yarda wahum min sa'ati mushrikun kuma masu tsoro ne ga sa'a tashin kiyama ka ta iske su ba su tattali ba to su ne wata wannan taurat ta yi musu amfani to ci gaba wa hadal qur'an shi wannan qur'ani zikirin mubarakun zikiri ne kamar taura kamar taura amma akwai ƙari mubarakun wanda yake akwai albarka kasirul khair mai yawan alheri domin abinda albarka amfanin mutane yashtamilu ala akthar min mashtamala alaihi taurat ya kunsa fiye da abinda abinda taurat ta kunsa min adiya ina haske wa zikri da zikri mutaqin ga tsoron Allah anzalnahu mun saukar da shi kama unzila kama yadda an saukar da taurat afa antum lahu munkirun shin ku masu musu ne ga wannan qur'ani ma a taqaddama ma yurshidukum tare da gabatar abin da ke shiryar da ku zuwa ga gaskiyar shi na taurat wal istibham fi litabis hada hiya alqisatu alula wannan shine kisa ta farko ah, an saukar da taurata ga Musa da Harun wanda yake ta yi kama da qur'ani ko da yake qur'ani ya fi su wanda ya yarda da taurata tilas ya yarda da qur'ani ci gaba wala qara'ata ina mu ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين to an ka gabatar da Musa da Harun domin an ba su littafi wanda ya kama da Qur'ani to sannan shi ga wani baban wala kada ta na Ibrahim rushidahu mun ba Ibrahim shiriwashi shi ko ko shiriwar Qur'ani shiriwar da a cikin Qur'ani duka mun ba Ibrahim ne ta ai a tsayina ibrahim hidayatul qur'ani min at-tauhid na tauhidi wa izbat nubuwwa da tabbatar da annabci wa zikri da wa'azi wa wa'adi da an wal wa'id da da wa'adi da alheri da kacewa da sharri min qabl gabanin zakwa musa min qabl maji musa wa harun don waɗannan duka jikokinsa ne wa kunna bihi alimin kun mun zan ni game da ibrahim bi annahu ahadun li zalika ya cancanta a gabatar da shi idan shugaba a bashi wannan aiki إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه وعد القول إذا الشيخ وإذ كتي وعد الشيخ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون to ku saurara wannan kissa ta Ibrahim tana da ban mamaki kuma tana da wa'azi gare mu iz qala li abihi lokacin da ibrahim ya ce ma babansa wa qaumihi da mutanansa a hadhihi tamathilul lati antum laha akihun wadanne abin nan irin gumaka ne wadannan da kun kazan kuna masu lazimta akan su ai ala ibadatiha na kun zauna har abada nan kun ka bata lokacin ku wadanne iri ne mi asifa su qalu qalu wajadna farkon su ce ga dalilin da ya samu ke bi sai suka ce mun sami ubanninmu suna masu bautawa gare su laha abidin wato suna masu bautawa gare su kawai ba ma abin da an ce abidin laha suna bauta musu suna bauta mu ne abu a'a su gare su ɗaya suke bauta fakata dai na bi mu ma muke koyo da uwayen mu su ɗaya muke bauta ma wato ko abin nan ba ma shirki suke ba su eh, sun yi tauhidin uluhiyya gare su eh, qala lahum قال لقد كنتم وأنتم وآباؤكم في ضلال مبين وقال لهم سيتي مسيتي ما أبانسا متعدن زامن ينسى laqad kuntum antum wa abakum lalle kun zan da ku da ubanninku fi da zalimu bin cikin bata na, in dai haka kuke yi <laughs> Hmm. قالوا أجئتنا suka ce masa ajitana bil haqqi kin ka zo mana ne da gaskiya maganar nan da kake faɗa gaskiya ce fi kaulika haza amma ta min laifin ko kana cikin masu wasa wasa ce kake muna haka ce uwayen mu abin nan suna cikin bata bayyanan na qala قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال سي إبراهيم يتي بل أبا وطنك يبا ربكم واتو أبنجزنكم نغسكياكم وان دي تنشنت دي إبادة rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da ƙasa allazi fatarahunna wanda ya halitta su ba da ya koya daga kowa ba khalaqahunna ala ghairi misalin ya halitta su ba da ya yi koyi kowa ba sabaka wanda ya gabata wa ana ala zalikum min shahidin kuma ni ina cikin masu shaidu ga wannan cikin ga wannan abu allazi qultu wanda ni fada ina shaida ga abin da ni fada watallahi watallahi la afidanna asnamakum بعد أن تولوا مدبرين تو wannan magana ya faɗe ta ne amma ba yana gaya musu su ji ba watallahi ina rantsuwa da Allah la dan na asnamukum zan yi mugun yadda bara kenan zan kakkarya goma kanku ba da an tuwallu mudbirin bayan ku ba da bai kuna kun tafi kuna masu ba da bai in kun tafi to goma kan nan wallahi zan kakkarya su domin mugun yadda bara man nan kun wato zan abin kakkarya su فجعلهم فجعلهم جزافا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون sosai ya zara na sallah sun ka tafi zuwa idi idin su irin nasu ko abin nan gyaran ruwa ko menene yanke yanke abin nan waje alahun ba da zihabin sai ya sanya gumakan nan bayan sun tafi ila mashtamiyin da suke taruwa fi yawmin idin lahu ga ranar idin su yan mai da gumakan nan juzazan guntu guntu fitatan wato guntu guntu bi fatan ya sa gatari duk ya kakkarya su illa kabiran lahu sai wani babba saboda su ay allaka alfasa fi unkihi wato ya bar wani babba saboda waɗancan mutane in sun to su gani don lahum ba abin nan ko fahimta ko la lahum ilayhi yarji'un kila su in za su komo zuwa gare shi ila kabiri mustanba ya sami wannan fa ah, ya rawan su gama fa ala gairi ga abin da aikata ga wani don babban gumaka ya yi wannan don su mutanen su gani kun gane ko to ci gaba kalu alu man fa'ala za bi alihatina innahu la min dhalimin Kalu suka ce ba bayan komowar su Eh, wa ru'yati ma halla bi asnan sun kaga abin da ya samu guguma kansu duk an yi musu guntu guntu an fafasha su sai suka ce man da hadha bi alatina wanda wane ne aikata wannan abu ga kanmu da abubuwan bautawan mu innahu la min azan to lalle wanda yayi wannan shi na cikin azzalumai bi azal fi'il ga wannan aiki ya cuce mu <laughs> kun gane ko to قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له to kun ga ɗabi'a sun ga sun san ba wannan katon gunki yayi ba don haka ashe ga ɗabi'a sun san ba shi bane akwai wani mutum wanda yayi shi eh, ƙalu sai suka ce ai ƙala ba don libanin sashen sun ka ɗora shawara tsakanin sai wani ya ce sami na fata mun ji wani yaro ya yana ambaton su wato yana aibanta su yana cewa ba su da kyau yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ibrahim wa zalika anna ibrahim kharaja ma wato abinda addalili ibrahim lokacin da suna yi ah, wurin idin su ya fita tare da su ila mutanen zuwa ga wurin haduwar su fadan ma kana ba lokacin da ya kai akan hanya alqanar sosai ya kwadi sai kasa wa qala inni sakin yace ni ban da lafiya ashtaki rijli ina kai karai wato kawata na ciyo fatara ku huwa ma da sun ka barshi sun ka wuce sun manada fi akhirin ne yake kira ga na karshen su wa qad baqiya fa'un nas alhali akwai masu rauni waɗanda sun ka zauna daga baya fa su qala bi sigatil half inda yayi magana yayi rantsuwa yace watallahi la kidan nas na muku wallahi zan yi muku yin dibara ga gumakan ku in kakkarya su fa sabi haddu afa sai waɗannan na baya sun ji wannan magana da ma raja'u wa ra'au ma hasan lokacin da gaba ɗaya sun ka komo sun ka ga abin da ya auku tazakkaru ma kanu ku minhu sai suka eh, suka eh, tuna abin da suka jiya daga wannan eh, Ibrahim fa akhbaru uzama suka ba labari ga manyan su inda nazila lokacin da musiba ta auku domin abin da yasa Ibrahim ya haka in ba kan wanda ya karya ba kenan gargadi bai yiwu ba amma da yace ni ni zan yi labari ya kai gare su za su so su ciya to yaya don kenan sannan suke son mi a aibin su har su tambaye shi ba su amsa قالوا قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قال الرؤساء لأتباع سوما بيا واتشو قبني كتيم كيما مبيا fatu bihi ku zo da shi ala ayyun nasu bisa ga idanun mutane ku taho da shi bayyane kowa ya ganshi la lahum yashhadun ko mutane za su yi shaidu akan sa annahu fa'il shi aikata wannan saboda haka duk hukuncin da an kai masa na azaba ba mai cewa an zalunce shi da wacce gaba Kalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim Kalu suka ce an fa'alta hadha bi alihatina shin kai ka aikata wannan abu ga gumakan mu ya ibrahim ga kira awar shi a anta ga kira'ar abin nan tasili a anta ko kuma a ƙara da a anta gwargwadon warshiya an tafi alta haza bi alai kai ne ka aikata wannan ga gumakanmu ya ibrahim ƙala قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينظرون Kada sai ya ce sakita an fili bai magana shi aikin da ya na abin nan ba na rusa su sai ya ce um, a'a fa'alahu kabiruhum ko abin nan babban su ya aikata haza wannan ala dari kilkina ya ce littarili sai da ya ce babban su ya yi babban wane ne babban su wannan wato kenan ba babban su ba wannan wato ya yi nuni ga wannan da an karata ya ma tari ya rata ya masa gatari wa dalilu alaihi qawlu abinda dalili magana shi fasalu min kanu dukun ku tambaye su in suna in sun zan suna magana ai aluhum ku tambaye su an fa'ili wane ne ya musu wannan aiki fa in nadaqu fa huwa alladhi fa'alahu in ya sun yi magana sun ce wane ne to shikenan sai akai ga wane nan wa in lam yantiqu ba su yi magana ba fa ajizun nuki wanda bai iya magana la ya kadura ala ba zai iya yin komai ba wal ajizu al fi'li wanda yake bai iya aikin komi la yakunu ilahan bai zan bai cancanta ake mai abin bautawa ba mustahiqan lil ibadati bai cancanta da ibada ba to faraja'u faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun to eh, Ibrahimu da yace abin nan ba shi ne ba fa'alahu kabiru wani babban abin nan ya yi aikata wato yana yi shi babban mutum ne ko shi eh, ma babban mutum ne fa alahu kabirun wani babban mutum shi ya yi haka nan shi ce haza wannan gumki ba wato ya jawo hankalin su ga dauke hankalin su ga wancan kun gane ko ba haza ya aiki ba kabirin ya yi eh, amma wannan gashi la sai da wani abu ku tambaye su kun ka ce kenan babu ƙarya ciki to ci gaba a farajau ila anfusihim sai suka komo ga kawunan da sun kaji ya ce ku tambaye su in suna magana sun kai abin nan hankalin su ya komo wato bi tawakkul sun kai tunani fa qalu li anfusihim sun ce ma kawunan su innakum antum zato lalle ku ku ne azalumai tun da ya zan wanda bai da hankali bai da bai da rai bai iya magana ya za a ce yayi wani yayi wani abu wato ha a bauta masa bi ibadatikum mallahi kun bauta ma abinda bai magana fallazi kasara ha laysa bi zalim saboda haka wanda ya karya su ba shine ya zalimi ba ku ne da masu bauta ma abinda bai da kan gado ku ne masu zalunci to an sun ma nukisu ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء sun manuki zuwa larun sannan sun kan koma ga baya abin nan domin mutum ya san gaskiya ya ki yarda da ita da gangan wato na kasara a sahu kenan ya ki gaskiya da gangan ai in kalabu sun ka juya ilmu jada zuwa ga jayayya ba da ba da eh, ba da taqamu bil murajaati bayan da sun natsu da koma magana su sun gane su sun kai kuskure sai suka bar wannan wata ba au da kuma ilal batili bisa rurati alfali shay'i musta'aliyan ala alahu saboda haka wato yan eh, komo wanda sun kai zuwa ga ƙarya ya sifanta shi da cewa kamar sun juyar da ƙasa ya koma sama kun gane ko eh, saboda haka wato da kamar sun gane yanzu kuma suka komo suka ki ganewa kamar sun komo ƙasa ya eh, kansu ya koma ƙasa ku sun koma sama ai qallabahum Allahu ala rusulin Allah juyar da su ga akan kawunan su fa'adu adu ilkul suka koma zuwa kafirci wa qalu wallahi laqad alimta ma haula yanzu ka ka sani ya ibrahim wallahi waɗannan ba su zan suna magana ba kai fa kaifa tamuru nabi su'ali ya zaka ce mu tambaye su ka san ba su magana za zaka ce mu tambaye su sun ba ibrahim wani hanya kuma ta magana قال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال سي إبراهيم يتي afa ta abu duna min duni lahi ma la yamliku ma shay'an kuna bauta ma abinda ba Allah ba abinda yake bai iya amfanin ku da komai bai iya ba ku abinci ko waninsa wala da rukun shay'an kun bai iya cutar ku da komai idan lam abudu in ku bauta masa ba kuna yin haka nan uffil lakum tar da ku ba ku da hankali wani ma abudu na min kuma tar da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba afala ta ba ku hankali anna hadhihi al-asna wadannan gumaka la tastahiqu li ba su cancanta a bauta musu ba wa inna ma yastahiqu Allah ta'ala wanda ya cancanta a bauta masa shine Allah kawai ba ku san haka nan ba tar da ku qalu قالوا حرقوا عذابكم إن كنتم فاعلين قالوا سيسوك تحرقوا كيكبوكوا كونيش kama wani abin da malamin ana hujja da shi da ya ga abin bai da mahita sai ce ku tofa masa yau yau قالوا ƙohu wata ku kone shi wasu Allah ta ku taimaki kuma kan bi tarihi wata ku kone shi in ya kusa an kone shi an huta in tun fa'idi in kun zan dai masu taimakon kuma kan nan ku kone shi jama ku da wala hadabal kathira sun ka tara itacen wuta da yawa wa mun na sun ka hura wuta fi jami'i ga dukan itacen wa ku ibrahim sun ka ɗaure ibrahim waje a lokaci ilmin sun ka sanya shiga ga ilmin irin wannan wanda ake harba abin nan da shi wara ma'ukin do wara mawakin na da sun ka jefa shi cikin wuta kala ta'ala sai Allah ya ce kullu yana yana ruhu bardan wa salaman ala ibrahim kullu mun ka ce yana ru kuni bardan ya wuta ki zama mai sanyi wa salaman kuma ki zan aminci ala ibrahim ba ma mai sanyi ba ki zan ma abinci falam ta harik minhu gairu wasaki ba ta kone komi ba sai yake yadda an ka daure shi dai na kone wa zahaba da hararatu hazafin ta tafi wa baqiyat idatu hasken ta ya zauna wa wa baqauko wa bi qawlihi salaman salima min al-maut bi bardiha ya tsira wato sanyin ma bai kashe shi ba saboda haka ya zan lafiya lau وأرادوا به كيدا وأرادوا ya fito lafiya lau ko dan abin da ka daure shi ma ya kone amma shi ba abin da ya taba shi ai akwai kunya ciki Allah sauƙaƙe ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأراد ونجيناه ولوطا منك كرد شي shi إبراهيم sannan da ludu dan dan dan uwansa Harun wato dan dan Haran dan uwan Ibrahimu ne Lutu kuma dan dan uwansa ne wato kenan nan ki ga Ibrahim wato Lutu sai ya bi Ibrahim alaihi salam wa kana lahum wa kana lahum akhun salisu suna da wani dan uwa na uku ismuhu Naqura min al-Iraq wato daga Iraq min wato sun ka tashi daga Iraq min baladi eh, abin Kusa kasar su Iraq sannan garin su Kusa wa ma hudu din tare da shi akwai ludu wa saratu bintu ammi ibrahim wanda yake ya aura matan shi diyar sa alladhi huwa haran wanda yake shine haran al-akbar akwai haran al-akbar akwai haran eh, abin nan uban lut wa kana amina ko eh, wa kana amanat bi ibrahim ita matar ibrahim ta yi imani da ibrahim eh, sun ka tashi daga sham koko daga wannan gari kusa ilal ardi zuwa ga kasa baraka na fi wadda muka sa albarka gare ta alamin ga salikai ai bi al anhar zuwa sha zuwa sham ko kuma abin falastin domin akwai yawan koguna gare ta wal ta tuwa da abubuwan ci ثم ibrahim bi falastin ibrahim ya sauka فلسطين bil بالمؤتفكات shi kuma lut ya sauka wani wuri inda yake an rusa su inda ake ce mutafikat akwai kuma eh eh wa bainahuma yawm tafiyar tsakanin su yini guda ne wato kamar mil dai 25 ne na ga wurin zan na tafiya eh go habna eh ban ji ba eh hmm? waɗanda an ka yarda da su duka abin nan bakwai ne amma da almajiran su waɗanda yake suna saba ma juna su kuma wato abin nan bibiyu ga kowane saboda haka goma sha hudu ra'a goma sha hudu a amintatta amma nan kasar muna aiki da biyu kawai wadda muka gada ita ce ta warshu bisa ga abin nan riwayar daga riwayar nafi'u to sannan da riwayar habs bisa ga riwayar eh, ibn abin nuju to hmm? eh qalu na yuwashi bata iso gare mu ba ta warshi ta habs nan ta dafi ce amma ما zo gare mu ba واتو ma'anin su guda amma riwaya ta warshi ta zo gare mu ba wani abu ne to ci gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له منك با إبراهيم wa kana sa'ala waladan ya zan ya roki Allah shi bashi da wanda zai ɗebe masa kewa sai mun ka bashi kama zikir kamar da an ka ambata fi safati mun ka bashi da ishaq sannan da jika yaqub duk gaba gare shi filatan qali ay ziyada alal mas'uli domin ya roki dan ka bashi yaya biyu aw huwa waladul waladi ko kuma nafila shine dan jika shine abin nan nafila wa kullan ja'alna salin dukan su da dansa da sa dukan su mun ka sanya cikin mutanen kirki ba abin da yake kyawo kamar mutum ya samu yaya su zan mutanen kwarai to wato kenan wannan musanya daga mutanensa da ya rasa waɗanda ya tashi cikin su to waja'alnahu وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين wa ja'alnahum a'immatan mun kasanya Ibrahim da shi da ƴaƴansa biyu sun kazan shugabanni yahduna nasa bi amrina suna shiryar da mutane suna wa'azi don shiryar da mutane da umarnin mu ila dini na zuwa ga addinin wa auhayna ilayhim fi al-khairat mun kai musu wahayin aikin ayyukan alheri wa iqamis salat wa sallah da zakka ai an mun kai musu wahayi ga ayi waɗannan ayi sallah a tsaye da wato kamu a tsaye da sallah wa tuta sannan a kawo zakka minhum daga cikin su wa man tabi'an ko wa min atba'in su su bayar kuma mabiyan su su bayar kun gane wa kanu lana abidin kuma sun zama masu bautawa gare mu mu dai da an ce abidin lana masu bauta muna ba mu ba mu dai ba amma da an ce lana abidin su take na an kebance mu dai suke bauta ma ba su faɗa mu da kowa taqdimul jari wal majrur lil hasri ai lana la na mu dai suke bauta ma ba su bauta ma kowa daga cikin gumaka fa ibrahimu akhrajahu qaumuhu minhu wato shi ibrahim mutanen sun fitta shi daga cikin su fa badalla kullahu ahla sai Allah ya bashi iyali wa zuriyatan da zuriya tayyiba wanda yake mai kyawu fa auhashuhu wa anasa kullahu su mutanensa sun kasashi cikin kewa Allah ya sanya shi cikin natsuwa wa kana tabi'an da yana bi don eh, da ya baro ubansa da wane ne can fa azbaha madbu'an ya waye gari shi yake bi muqtadan bi shi yake koyi da shi alhamdulillah to ci gaba ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين تو من يكسا بيو كو واتو موسى ده هارون sannan Ibrahim da Lot da da wannan mm, Ishaqa da Yaqub mun samu annaba biyar walud an sannan ga wata kisa ta biyar to lud ya shi an hidda shi daban atainahu hukuman wa ilma mun bashi hukunci wato abin nan faslan bainar kusumi ya san yadda yake hukunci tsakanin mutane ko mun ba shi ilmi wato fahimta wa hum min qaryati allati kanat ta'mal khaba'ith mun ka tsar da shi daga algari ko dan kauye wanda yake yana suna aikin abubuwan da ba su da kyawu wato suna liwadi maza na bin maza wa rami bil bundiki kuma suna harbi da abin nan bindiga aw la'ibi suna wasa da abin nan tsuntsaye wadda radi fil majlis in sun tafi wato abin da suke wasa da shi mutun shi dora tusa wato kamar abin da masu wasa suna zawo yan kama wa gaida zalika min al amal min amal al wato ayyuka dai na rashin rashin abin nan mutunci innahum kanu qawma sawin su sun zan mutanen cuta fasikin wadanda fasikai kun gane kun Allah tsare mu to masu da abin eh. fa da kalnahu wa adkhalnahu fi rahmatina da kalnahu fi rahmatina mun ka shigar da shi cikin mun ka shigar da shi cikin rahamanmu bi an anjaynahu min qawmin tsar da shi daga mutanansa innahu min salihin lalle ibrahim yana cikin salih wa yana cikin salihai domin duk mutanen su guda da ibrahim ai yana cikin bayan Allah alladina yad'una nasu wanda yake suna kiran mutane ila millati tauhid zuwa ga aqida ta tauhidi wal ittizani fil umuri da aunuwa cikin al'amura na kun Allah ala muqtala hukumin lafiya kamar yadda Allah ya hukunta ba ya tsara bai ragewa to wal qisatu rabi'a hiya qawluhu ta'ala qissa ta hudu ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم واذكر نوحا كما كان فيما an aiko shi wa huwa ibnu 40 sana an aiko shi yana da shekara arba'in kafin ya fara aiki wa makasa fi qaumi alf sanatin ya zauna cikin mutanensa shekara dubu illa 50 amma sai dai babu hamsin wato kenan ɗari tara da hamsin yana wa'azi wa asha ba da tufa tufan 60 sana bayan kuma an halaka mutanensa ya shekara to menene to sai kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'anar shi ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba mai bautawa sai dai yadda wanda ake bauta ma yake so don haka ya aiko manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ake bauta ma Allah ta faɗa to ta zan musulma abin da ya shafi musulmi ya shafe ta abin da ya shafe ta ya shafe su abin nan menene sunanta hadiza eh jaliza to yanzu na son wani suna to khadija ta dauki suna ta khadija ta tafi ta yi wanka ko tana da miji to Allah ya bata wani shikenan ki take wanka ki fara azumi gobe amma yanzu kar ki ci abinci sai rana ta faɗi eh ina eh? na saba'in da hudu eh, ina ne wa najjaynahu an gyara an gyara to abin nan walƙis walƙisatu eh? rabi'a hiya qawluhu ta'ala wa nuhan kuma ka ambaci nuhu wa rasula an aiko shi wa huwa ibnu 40 sana yana da shekara 40 wa ma kasa fi qaumi alf sunti illa 50 aman ya zauna cikin mutanensa yana musu gargadi shekara 1950 wa asha bada tufani 60 sana ya rayu cikin cikin abin bayan an mutanen mutanensa da ruwa shekara 60 wata kuna muddatu umrihi saboda aka rayuwar da ya cikin duniya alfan wa hamsin sana shekara dubu da hamsin mina eh, takabir daga wani littafi da ke cin takabir an kashi wannan ah, ibtila'uhu bi takadhibi wato jarraba wanda an kai masa ku ba mutum ya zauna shekara dubu da wani abu eh, bayan hamsin ba ya abin nan yana yana wa'azi ba amma duk ana karyata shi wa tulul tsawon rai ibada ga ibada iznada lokacin da ya kira ka ambaci nuhu lokacin da ya kira yi ubangijinsa eh, ya yi addu'a akan mutanensu da kauli da zancensa ah, min qablu ko rabbi ah, da yace min qablu wato gabanin ibrahim dan shi gabanin ibrahim yake min qablu ibrahim wa lut yana gabanin ibrahim shi na gabanin lut don duk kakansu ne ah, wasa jamna lahu mun ka karba masa addu'ar da yayi wannan sannan mun ka taimake shi fa najjaynahu mun kadar da shi wa alahu da mutanansa alladina shi safinati wanda cikin jirgin sa min al-karbi mun kadar da su daga bakin ciki al'azim mai girma wa huwa takdibu qaumin shine bakin cikin nan shine kawar karyatawar da mutanen ke masa labu gare shi wasu muraruhum ala ku da doge wasu ga kafirci wa uguri ku wanka nutsar da su kun gane to ci gaba wa nasarnahu wa nasarnahu min alqaumil qawmi kazzabu bi ayatina إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونصرناه منك تمكيش شي نوح من القوم الذين كذبوا بآياتنا منك تمكيش دقا متعنن نندسون كقرية آيوهم الدالة على رسالة وندك آيوهن ما سنوني كما ظنشن صار ai jasulu ilai mun ka tsare shi wato ba su kai gare shi ba bisu inda wata cuta innahum kanu qawma sawin su sun zan mutanen cuta suna niyyar kashe shi Ba ga rakana mu ajma'in mun ka nutsar da su dukan su ba ma ja ba wanda ya cire daga cikin su illa ashabu sabina sai wanda suka shiga cikin jirgi kawai wa jumlatuhum yawan su sittatu rijalin waɗanda da tsira maza go maza shidda wa sa'un da matan su wato kenan mutum goma sha sha biyu duka wakila jami'u man kana fi safina wa sun kace dukan waɗannan cikin jirgi tamanuna mutum tamanin ne nisfun rijalu rabin su maza wa mata laqad amma duk ba wanda ya haihu cikin su sai dai ƴaƴan nuhu su sun karani laqad da'anuhu ala qaumi shi nuhu yayi addu'a akan mutanansa bil bil halaki da halaka fa amma nabiyuna muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi annabi muhammad fada'a li qaumihi bil hidayati yace Allah ka shiryar da mutane na bai ce a halaka su ba bi qauli Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun yace Allah ka shiryar da mutane na ba su sanni annabi ne ba don haka suke kiyayya da ni don haka suke kokarin su kashe ni to wal qisatul khamisa qawlu amma shi ma ko da kamar ba eh ba za su shiri ba وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نبشت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين تو داود كما بشي داود كسا تبير wato Dawud da Suleiman Dawud shine uban Suleiman ai kisa tuhuma wa ibtila'uhuma kisa su da kuma jarabar da an kai musu bin ni'mati wal mulki ni'mar da an ka basu da mulki su abin nan shi a fitina wa yi badal min huma idan kuma na filhar lokacin da suke yin hukunci ga gona gonan wani manomi eh, abin nan eh, wasu masu dabbobi sun kato suka canje huwa zar'un aw karam ko shuka ko kuma inabi idan na fasha fi ganin mulkan lokacin da tumakin wasu mutane tumakin mutane suka yi kiyo da dare ciki ai ganin mu bali qawmi dawud wato wasu daga cikin mutanen dawud sun kai kiyo ciki ai na al'ummarsa قال ابن عباس وقتاده وذلك أن رجلين دخلا على داود وسمت biyu sun kashe داود عليه عليه السلام أحدهما صاحب ورث ما يقدا مشين ما ينوما والآخر صاحب غنم غدا شي كما yana da tumaki ko awaki فقال صاحب الحرث ما ينوما yace إن هذا in fatalat ganamuhu laila wannan tumakinsa wato sun kubce da dare fa waqa fi harfi sun ka auku cikin gona na fa amsa da sun ka bata shuka falan tauka minhu shay'an mutuke minhu shay'an su bar komi ba ciki fa atahu daud riqabal ganam sai daud ya ce to abinda a shari'a tumakin nan da na tafi na yi kiwon gonan ka duka an baka fil shi matsayin abin nan hatsin da sun kaci fa kharaja suka fita fa marra ala sulaiman suka suka shuda sulaiman wa ibnu 11 sana yana dan shekara 11 fa qala kaifa qada bainakuma ya ya baba yayi muku hukunci fa akhbara sun ka bashi labari ga da ya amsa tumaki ya ba mai mai gona fa qala sulaiman law wallitu amrakuma laqalaitu bi ghairi hada dani an ka ce in yi muku shari'a to da nayi shari'a ba irin wannan ba waru ya annahu qala ghairi hada ko ya wata wannan ghairi hada arba ko kuma ai wani a'a ya ce kai ba eh, shari'an nan da an kai muku da an yi wadda ba ita ba da ta laushi bil fariqain ko arfaqu bil fariqain ta hi dacewa ga waɗannan jama'ar biyu fa akhbara bi zalika daud fa da'a sai ya tahiyya iska baban sa yace baba da kai shari'a haka da yafi fa da'a fa qala wa yakira shi yace kaifa ta qariya za kai hukunci wayurwa an ruwaito annahu qala lahu bi haqqin nubuwa da haƙƙin annabci wal ubuwata da haƙƙin uba illa ma akhbartani bil ladhi huwa al-haq wato shi uban yace masa ina gama ka da haƙƙin annabci kuma ina gama ka da haƙƙin cewa ni ubanka ne ka faɗa ni abin da ya zama sauki ga waɗannan jama'a wannan ya nuna kenan Suleiman ya zama annabi tun yana yaro qala idfa il gadama ila sahibi sai shi Suleiman ya ce ma babansa ka ba da tumaki ga mai gonan yantafi bi ya shi amfani da nonon su wa nasliha wato da ƴaƴansu wa su biya da gashin su wa wa yabzuru sahibul ganami li sahibil shi mai mai mai tumakin yayi shuka wato abin nan ga gonan mai ah, mai mai mai noman misal hatsi kamar hatsin sa fa idza sara al harsu kayati in yazan hatsi sun kai kamar yadda suke da fa ila ah, ila ali sai ya mika gona zuwa gare shi wa hada sahibul gadam gana mu mai tumaki ya dauki tumakin sa fa qala daud al qada'u ma qala hukunci kamar yadda kai ya shi yafi kun gane ko qala allah sai allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidin mun zama su shaida ga hukuncin su wannan ya nuna kowane ba da kayayyi ba allah ya umarce shi kun gane fi shi istimalu damiril jam'i lil ithnaini an ce hukumuhum ba ce hukumihim ba qala daud bil har sai daud ya ce mai noma Ah, riqabul garam wato ka dauki dan abin nan dabbobi wa qala sulaiman sulaiman yace hu bi ha wa nasliha amma ba an bashi duka ba shi ya amfani da nono da ‘ya'ya wa sufiya da gashin su ila an ya udal harsu har gona ya komu ka ba ka da kamar yadda yake bi islahi sahibi rigara wa mai shi ko ya ha ilai kun gane ko wato kun ga wannan shine shari'a wadda an ka ba su amma shari'a musulunci ta fi wannan Eh? sai a yi kimar barnar da an kai a biya yana yiwa dabbobin sun yi yawan Eh, a amma ta musulunci ta saba mata su ko da yake duk musulunci ne amma annaba na sabawa ga shari'a ba su sabawa ga aqida ka gane daga wala akwai ba eh. tsakanin annabi Dawud da annabi Sulaiman yayi da eh. ina ganin inda da wahayi ne wannan kuma zai warware eh da wa abin nan Allah ya ce wannan shi sannan kuma ya ba wannan dan dan ya nuna ana ana appeal ko ba a appeal eh? ka gane wato an yi nafsi kenan an ba wannan hukunci a shahi shi hannun wani an yi appeal kenan to ana appeal hmm? Eh. Eh. wato na musulunci ma ya fi sauki domin in alkali ya gane ya kuskure yana iya walwale shari'a shi ko da ta yi daidai da wani kauli amma in ya zan za a yi apil zuwa ga wani mutum daban wani alkali daban in ya zan shari'ar da ya dogara da wani kauli ko mi raunin to bai iya walwalewa sai dai waɗanda an ka ambata cikin littafin akwai eh, akwai hukunce hukunce waɗanda yake ko ko da yake akwai khilafa ba a walwale amma dai kamar irin wannan ba a ba kun gane sai wani alƙalin da ya shirya zama a a shi alƙalin ana iya afil gare shi ya walwale da kansa ko da ya yi daidai da wata magana yana iya walwalewa amma da an yi afil zuwa ga wani mutum wani alƙali daban to in ya zan shari'ar da wannan alkali na farko ya ta dace da wani kauli to bai iya walwalewa amma in ta saba gaba ɗaya yana walwalewa akwai kuma wasu matsaloli waɗanda yake malamai sun ambata ko ta saba ko ta yi daidai da wannan kauli ana walwalewa ka gane to eh ba su gane ba jahil ma ne suke karatu eh wato abin nan ba kamar na ba kamar turawa ne kenan ba kamar na tura ba ne ta eh, to ba ta kai bace wannan eh, to wannan ba ta don haka alkali yana iya walwalewa ka gane to madalla to ci gaba فوحنا سليمان فوحنا سليمان ذكرت الجاهل المعاني وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمناها سليمان منك فهمت سليمان وأن مسألة وحكم هذا حكم تنتبه اجتهاد اجتهادي ورجع داود إلى سليمان wakila wa kullum minkum akwai wani daga cikin su atai na hukumu mun bashi hukunci mun bashi annabci wa ilman kuma mun bashi ah, ilmi bi umuri din da al'amuran addini haka ah, shi an ce kuma kowane mun bashi